فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون duk wanda Allah yake nufin ya datar da shi zuwa ga shari'a sai ya faɗar da kirjinsa don karɓar musulunci hakanan duk wanda Allah ya nufin ya tabar da shi ya ƙidatar da shi zuwa ga shirya sai ya ƙunta ta ƙirjinsa ya ƙi karɓar gaskiya ta yadda gaskiya ba za ta shiga zuciyarsa ba kamar yadda ba zai iya hawa sama ba yake gazawa kamar yadda Allah ya bayyana batattu suna cikin hali da ƙunci mai tsanani haka yake sa azaba ga waɗanda ba su imani da shi ba.